وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشغل أمور مدفاتها فإن كل مدفش بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن جمك كراتين تشين القرآن من جماعة yau biyu ga watan Ramadan shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kuma za mu tashi aya muna cikin aya ta biyu muka tsaya cikin suratul Fatiha kuma za mu tashi daga nan akan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جيا من fara bayani game da suratul Fatiha mun faɗi sunayenta da falalolinta da abinda ta kunsa da manya-manyan sunayen Allah guda uku da a ciki na Allahu da ar da ar kuma mun tafsirin alhamdulillahi rabbil alamin kuma mun fara tafsirin arrahmanir rahim muka ce arrahman shine babban suna kasan shi arrahim yake dukkanin sunayen Allah kyakkyawa ne kuma dukkanin sunayen Allah manyan sunaye ne kuma arrahmanir rahim yana nuna cikakkar rahama Allah dukkanin su arrahim ismu mubalaga ne eh, mai tsananin rahama kuma mun faɗi cewa ar-rahman wasu malamai suna cewa ya ke bantu a nan duniya kamar yadda shakka bakar gumi yace ar-rahman bi jami'i khalqihi wata mai rahama ne ga dukkanin bayi ne musulmin su da kafirin su kai musulmin su da dabbar su arrahim yake bil mu'minina mai ke babban rahama ne ga mu'minai kuma da yake cewa wa rahmati wasi'at kulli shay yace wa kana bil mu'minina rahima Allah mai rahama ne ga mu'minai wata ranar alkiyama rahama ce take su ga mu'minai banda wanda suka yi shirka banda wanda suka bauta mu wani abu ba shi ba sifata Allah ya da cewa arrahmanur rahim Allah mai rahama ne Allah mai jinkai ne a cikin bismillah Allah a cikin aya ta cikin suratul Fatiha yana nuna mai cewa addinin Allah addini ne mai rahama addini ne mai tausayi addini ne mai jinkai ba addini bane wanda ya zo da kashin mutane ba addini ne da ya zo da halaka mutane ba da ɗiban rai annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ana zaune wata mata ta nemi ɗanta bata gani ba ta ganshi cikin tagga a ta ɗauke shi ta rungume shi sai Allah ya sace kuna ganin wannan zaka je fadan ta cikin wuta aka ce a'a sai ce Allah ya fito sai bayan shi bisa ga yadda take tausayin ɗanta sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da rahama ɗari rahama ɗaya ce da a duniya sautai ɗaya ne yace da shi dabba idan ta haihu take ko ta ah, ko hoton ta kada ta ɗanta da shi ya ke jin tausayin ɗanta da shi mahaifi ke jin tausayin ɗanshi, shi da shi duk wanda yake jin tausayi duniya yake jin tausayi rahama ɗari da tara cikin da tara Allah ya kebe ta ga mu'minai ranar lahira kaga wani nan na cewa za a sha rahama ranar lahira Allah ya sa mu cikin rahama ta ne ko ya zo cikin asar cewa idan shaytan ya ga da Allah yake raba rahama ranar alƙiyama shi ma sai ya sa tsammani saboda da rahama take da rahama take da ƙarfi zaka addinin Allah addini ne mai tausayi annabi sallallahu alaihi shi ma da Allah ya siffanta shi da cewa ra'ufur rahim je mun karanta aya karshen suratul tauba shi ma mai tausayi ne yakan tabbata sallah yana cikin sallah ya tabbata sallah sai ya ji kukan yaro yayi niyya ya tsawaita sallah amma kukan yaro da zai ji sai ya sauya rigata ta sallah domin ya bai yaron ya je ga mahaifiya sai yana jin tausayin mahaifiyar yaro ya san irin abin da suke ji kanta na kuka shi ma yana jin tausayin yana jin tausayin yaron da ne kuma ga mahaifiya sai wani mutum da ake ma akara bin hadis ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam hasan ko husaini sai ce kuna kumbunta yaranku ina da da goma ban taɓa burta kowa daga cikin su ba Ta ne da ce man la am la duk wanda baya tausayi ba a tausayin shi in ba ka tausaya musu Allah ba zai ba zai ka ba wato a nuna cewa musulunci addini ne na tausayi lokacin da ɗan shi ya rasu Ibrahim annabi sai ya tauke shi ga hannu yana kuka hawaye na fita ga idon shi sai Abraham na Abi ce kai kana manzo Allah kana kuka da ranka ya rasu sai yace wannan rahama ce wanda Allah yake sawa cikin zukatan bayan shi masu tausayi wa rahimun ya rahamu rahman masu tausayi kuma Allah ne rahama shi ka tausayi. shi zaka ko wani danka ko mahaifinka ko wani dan uwanka ya ka ji tausayi ka kai kuka hawaye su fito ba tare da boda da harguwa ba da wayo Allah da mai taimakon mu ya mutu ku hawaye su fito annabi sallallahu alaihi ya yi haka yana nuna rahama yana nuna tausayi saboda rahama wannan addini duk da dabbobi rahama wannan addinin ta shafa mun san hadisi wanda ya inganta cewa an sa wata mata aljanna saboda karuwa ce cikin karuwan bani Isra'ila amma saboda ta shayar da kare ta biyo tana jin kishirwa ta ɗibi ruwa da rijiya ta sha ta ga kare yana lallabi yana son ya sha ruwa ta ce duk abin da ya koro ne na kishirwa shi koro wannan ta tsebo ruwa da kakalmin ta bashi ya sha Allah ya yi mata rahama ya sa aljanna ji Allah da yake so awa waɗannan mutanen rahama da tausayi wani zai zo ya saki bom a masallaci mutane sun ta duma sun taho sun ɗauko Qur'ani sun taho masallaci suna jiran liman ya tadda sallah wani ya tada bom ya ce jihadi yi da suna wannan addini sai ka san wannan addini an cuta mai da yawa an fassara shi mutanen da ba cikin ta su fassara shi ba cikin kasuwa wani ya je ya saki bomb kowa ya mutu yace jihadi ya yi. Allah ya waye wannan Allah da sifa shi shine Ar-Rahmanur Rahim mai rahama a duniya mai jinkai wannan Allah da ya ce mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu إذا ذبحتم إذا إذا قتلتم فاحسنوا القتل وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فليعد أحدكم شفرته وليعد ذبيحته abinda musulunci yadda a yanke na kaza ko rago za a yi layya ko za a wata ibada za a yanke annabi ce ku ji tausayi ne wanda inda hadukum shafata ɗayan ku ya wata yukashi wal yu'izza biyata ya sa abinda za a yanke wa ya huta wannan dabba ce wanda Allah ya halatta a yanke ta bale mutum musulmi ne sallah mutum ko bai sallah ba wata yake cikin masallaci masallaci ba musulmi da baya sallah kawai ya ce la ilaha illallah bai taba sallah ba baya halarta ka kashe shi kashin da ba haji ba in za a kashe shi sai dai sai zan mai haji sai ne kan ga malaman da suke ganin cewa za a kashe shi akan haji ko za a kashe shi akan yadda sai an zo hukuma take kashe shi hadisi ya inganta cikin sahih muslim cewa an je yaki sai Khalid wani kafin yayi ta kashe musulmi yayi ta kashe musulmi sai da Khalid ya zo zai kashe shi ya kaga takobi zai kashe shi sai ce la ilaha illallah kace ce yanzu da kace la ilaha illallah da ya kashe mu musulmi sai Khalid kawai ya kashe shi ko da aka dawo sai aka zo ga Annabi sallallahu alaihi labari Annabi sallallahu alaihi ya hasala yana cikin damuwa ya za ya kashe wannan kafiri bayan ya ce la ilaha illallah Khalid ya zo Annabi ya tambayar labari ni aka yi wajen yaki ni aka yi rasa fashi labarin wannan da ka rasa Khalid da kai ne ya ga mai Khalid ya ga mai Khalid ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ya ce ya rasulullah inna ma qalaha tawqiyan ai ko wannan godiya yayi. sahabin manzon Allah yayi ijtihadi yake ganin cewa wannan kafiri ne yayi ta kashe musulmi ga yayin ya kuma kashe musulmi kuma sai ya ta godiya ta ga ya ce la ilaha illallah zaka ga ma din sallan cewa ga dalilin da yasa yayi sai da yace ashaqqa qalbahu ka kada zuciyarsa kaga cewa cewa ya faɗi ne domin tsoron tsoron takobi Allahumma inni atbara'u ilayka mimma fa'ala khalid ya Allah babu ni babu abin da Khalid ya aikata ya Allah ba shi ne ba ba ni aikai ba yanzu annabin da zai yaro kuna tsammanin zai aika wani da bomb cikin masallacin juma'a mutane na jira a saki bomb a ce addini ne to ku ai kaushi ga addini addini duk wanda ya cika kaushi ya cika wuce iyaka ya cika ganin kowa bai fahimta ba sai shi to nan take za a kai inda zai ganin kowa jini ne ya halarta mutanen nan da suke kashe mutane yau da sunan addini suna cewa ar-rahmanur rahim ya aiko su kashe mutane su ne shekara ashirin da suka wuce su din nan in ka tashi su kace ana kashe musulmi za su ce subhanallahi ba kashe musulmi za su yi maka karni suna maka ba ai amma shekara ashirin da suka wuce ba su biya wani sallah kuma ya ce la ilaha illallah kuma ne ma ahlus sunna ne domin ya dan wani bambancin fahimta ba su wa wani sallah in ya rasu domin suna da bambancin fahimta ba su cin yankan wani domin suna da bambancin fahimta daga nan wannan abin ke tashi sai ya kai ga cewa za a yi tadabbu bomb babu wanda aka haifa cikin musulmi da yana iya kashe wani da babu wanda aka haifa haka ne kuma babu wanda ya samu wannan ra'ayin da fara fahimta sai da addini a fahimta ne na addini ya ce wani dole mu ce mun yi daban mun wani sun wani mu ce da tsanani mu dai a daidai wani ba daidai bane mumini ko da yaushe yana ganin kai ne cewa yana yi yana fata Allah ya karba mumini bai ganin shi dai daidai wani ba su daidai abinda Allah ya koya muna da kahire da musulmi wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin ko mun ko ku wasu suna duka fatawa suna duka shari'a amma mu da muke ganin shari'a da muke gani lalle za mu kira ku zuwa gare ta amma ba za mu gaje ku ba ba za mu kwace ku ba ba za mu yi ku bakan magana ba salaf magabata haka suke duk akwai bambancin fahimta tsakanin magabata amma sun tafi akan ka'idar yi ma juna rahama don shi yi taymiya shawul islam yana da wani da ake maqaidatu tsarafin baina ahlus sunna ka'ida wani kafi ne dan karami mai fa'ida wanda ya kamata kowa ya karanta shi daga wanda ya akida ahlus sunna ga ƴan uwansu musulmi da suka saba da su akida ta ta a ta wancan akicin yankan wancan akibiyar wancan sallah akiwa wancan wancan sallah ne rasu a zagi wancan a soki wancan ko ka'ida ce ta mumini yana kallon wanda ya saba da ido biyu na farko na gode ma Allah da yassa bari yi irin abin da yayi ba in ina ganin ba daidai bane ido na biyu kuma ina roƙon Allah ya sa ya shirya idan mutum biyu suka fita daga nan Sokoto suka je Kano ko suka je Maiduguri ko suka je wani ƙauyen Sokoto wajen da'awa guda ya tawo ce ni na tsaye da hujja na ya musu in sun yi sun yi in ba su yi ba ba su yi ba guda kuma ya dawo mutum biyu sun musulunta ta hannun shi mutum biyu sun fahimta ta hannun shi wa ya fi wani wanda musulmi suka fahimta ta hannun shi wanda wasu suka canza addinin su kuma musulunci don me annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sauran annabawa sauran annabawa wayanda ya fiske ulul azmi na rusuli wani cewa ya kai rabbi la tadar ala al na min al kafirin yara? shi kuma annabi sai ya ce allahumma allahumma ummati ya allah ka sa cikin wayannan mutanen a samu masu bauta maka ba su maka shirka da komai kun ga tsananin cikin addini da sauki cikin addini wasu annaba su ce ko a halaka duka da annabawa mutanen kirki ne annabawa su ne mafi cikin al'umma annabawa su ne zaɓin Allah amma kaushin da suka yi na cewa a halaka shi kuma annabi yana cewa ayi rahama sai ya مجيا ولو كنت فظا غليظ القلب فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله تسبب ما رحمة من الله لنت لهم حي ذكتها الرحمن الرحيم تبو درحمة رجاء الله تسكي سوشي قريب walau kunta fadlan ghalidal qalbi lam fadhu min hawlik da kasance muke kasance mai tsanani mai kasance zuciya da dukkan wace da duk ba imani ba zaka tausaya ma jama'a addinin musulunci addinin rahama ne miji ya ga tausayin matar shi ya taimake ta aiki haka annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya taimaki mata ne wajen aikin gida uba ya ga tausayin 'ya'yanshi. shi ga ya ce ma wanda baya kumbuce ƴaƴan shi mallahi Allah ya rahama annabi sallallahu alaihi wasallam yana duka minbari yana ba. jama'a sun tawo ya Hassan da Husaini sun zo ya akurani wa yaquma imani suna faduwa suna tashi yabban mutane yabban hudu ba yazo ya gungune su ya koma bisa minbari da su sai yace Allah yayi gaskiya da yace inna ma amwalukum wa auladukum fitna Allah yayi gaskiya da yace hakika dukiyoyin ku da yaran ku fitna ne ra'aytu hadani ya qurani wa yaquman falam asbi anhuma ga wa'annan na nawa suna faduwa suna tashi na kasa hakuri na kasa hakuri sai da na soko na dauke su annabi sallallahu yana sallah yana ba mutane sallah alhasan ko mutane ya rarraho ya haye mai bai in ya haye mai bai sai ki tasowa bayan sai an jade ta bai suna jade ta so daga sujuda sai can daga bayan ta so sai bayan an gama sallah sai ce inna bi hadar tahalali wannan annawa ya mai tsara kuma ya mai san abin hawa shi ya haye ni kuma sai ni yi kyamar in taso bai gama bukata sai ba zaka iyaye su ji tausayin ƴaƴansu shugabanni masu mulki su ji tausayin wanda suke mulki su saman musu abubuwan more rayuwa su san amana ne gare su dole su ji tausayi Aisha radiyallahu anha ta gaya mana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya ji kinta suwa shugabancin al'umma ya tsananta musu ya Allah ka tsananta mai duk wanda ya sawwaka musu ya Allah ka sawwaka mai zaka jama'a shugabanni su ji tausayin na daga gare su haka nan duk shugabancin da aka baka a makaranta ne a ko ina ne ka ji tausayi da kasa gare ka kai da za a samu a fita in malami ne mai wa'azi in shugaba ne wanda yake da wata al'umma duk a ji tausayin mutane wanda kasa gare ka da ma wanda kuke hatta annabi sallallahu alaihi wasallam hatta wajen jihadi ya hana aiwa mutum wani kashi da bai dace ba ya hana a kole kayan itace ya hana a kole gidaje ya hana a kole limamin coci ko a kashi limamin coci idan yana cikin coci zamanai da aka zo fatan makka ku ji ta annabi sallallahu alaihi wasallam da na annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu a wannan zamanin da muke shine zamanin ci gaba zamanin cikin komai da komai America 2001 mutum goma sha tara aka ce suka je daga Afghanistan suka buje Pentagon suka buje Twin Towers da America ta tashi ramuwa ta je ya fi mutum miliyan biyu kowa aka kashe to Afghanistan da tsoho da yaro da mace da wanda ya sa abin da ake da wanda bai sa abin da ake ba saboda mutum goma sha tara mutum goma sha tara na sun mutu cikin wannan jirgin fa to ku tsaya ku ji annabi mai rahama annabi mai tausayi shi yake yi da aka je fatan makka da aka je fatan makka a makka kowane gida kowane gida ya tuka ma annabi sallallahu alaihi wasallam babu gida ɗaya da bai tuka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba wai irin sa annabi sai je makka gaba ɗaya kashe kowa to duk sun yi mai da ta shi yakin badar cewa aka yi ko dai ka izo mutum ko wani gida ko ya izo mutum ko kuma ya bada kuɗi haka aka yi ko wani gida ko dai ya izo wani ɗan gidan a zo a yaki annabi a kashe mai mutane ko kuma ya bada tallafin kuɗi amma nan tattalin da ya zo buɗe maka sai ce ne sai ce duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya ce ba za mu taba shi ba Abu Sufyan ko wanda lokacin shi ya ɗauki nauyin yaƙin Uhud aka ji aka wa annabi abin da aka yi aka shiga mutum 70 aka rawa na mai mutum 70 aka shi baffa ne Abu Talib yake duk wanda ya shiga ɗakin Allah Ka'aba ya tsira kun ji kafirai fa ke magana da su lokacin musulunta ba sai zuwa ne ta kuɗa ce Allah su kan mai bomba ce jihadi ya ke yi annabi sallallahu alaihi maka ya ce duk wanda ya shiga ya kuma kai masu bautar gunki duk wanda ya shiga dakin saba ya ce ba za mu taba shi ba shiga masallaci ne alfarma da ka shiga masallaci ka ce ba za mu taba ka ba kai masallaci kila ya muku kadan duk wanda ya shiga gidan shi ya rufe ba za mu taba shi ba sallallahu alaihi wa sallam. ya yi musu irin wannan rahama ya yi musu irin wannan jinkai zaka addinin musulunci addinin rahama ne addinin jinkai ne dole kowa ya tashi ya kare addinin musulunci duk masu jingina shi ga ta'addanci masu jingina shi ga mugun abu masu jingina shi ga kashe mutane masu jingina shi ga rashin tausayi ba su fahimce fahimtar kwarai bane kuma matsalar shi ne sun fara wani kaushi a da sun fara keɓance kan suna ganin su ne kaɗai daidai da haka nan abin ya tafiya har kai inda ya kai Allah ya yi mana tsari Allah ya ce maliki yawmin din Ar-Rahman Rahim mai rahama da nan shine mamallakin ranar alkiyama shine mai mulki an akwai maliki akwai malik dukkanin qira'a ne mutawatira cikin qira'a mutawatira guda bakwai har Allah shi da wannan sifofin guda biyu shine malik shine malik malik shine wanda ke mallaka abu malik kuma shine sarki dukkaninmu sai dai mu samu siffa daya yanzu an ce akwai sarki a wannan garin sarauta ɗaya gare ba shi adda motar ba ba shi adda matar ba ba shi adda gidanka ba ba shi adda hansar ɗinka ba sai kuma kai adda motar ka ko kai adda mashin ɗinka ko kai adda hansar ɗinka amma ba kai ne sarki ba ba kai mutunan ka malik kana mallaka abu shi kuma sarki suna ne malik sarki kawai sarauta yake da shi amma ba shi ke da dukiyar mutane a cikin akan su ba da su da su amma Allah shine malik shine malik shine sarki kuma komai mallaka sai ne wa anna lana al-akhirata wal ula duniya da lahira juna Allah ne wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu da abinda asaba da abinda aka duk Allah ya sauke ya ba ku gaba ɗaya na shi ina fata mun fahimta ko shi dai an malik kuma shi dai an malik wata shi ke mallaka yake da sarauta amma in ba shi ba babu wani wanda yake mallaka yake da sarauta maliki je mai mallaka ranar kiyama wa yau Allah shi da yau amma sai yace mamallakin ranar alkiyama saboda me saboda ranar alkiyama ita ce fizika yake ita ce babu mai magana ba wani na ana yace mai sarki ana yace mai kaza amma wannan wa khashatil aswat lirrahman fala tasma'u illa hamta shu ake it ake yi yauma ah, ah, la yatakallamuna illa man adiya lahu arrahman yau suratul suratul nabai يوم يوم يقوم الملائكة يوم يقوم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا رجل ملائكة جبريل ملائكة ذاتي صوته لا يتكلمون باس مغانا باب من مغانا إلا من أذن له الرحمن إيه الله يباشي إذن مغانا kaga dan shi wannan ne mulki ne to dake ki saliman al mulku al lillahi al wahid qahhar Allah shine al wahid daya al qahhar mabuwayi shi da mulkin wannan ranar addini ana ce mai addini di kuma ana ce masa sakamako di kamar da Allah yake yawma yuwafihim yawma yuwafihim yawma yawma يوم يوفيهم الله دينهم يوم يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين yuwaffihim Allah dinahum al-haq idan da Allah zai ba su sakamako na kwarai da ta kamata ku fudanu kamar da kake cin bashi ake maka sakamako kai ma ake biyar ka wato kalmar din tana nufin sakamako haka Allah shike da ranar da shine mamallakin ranar da ake sakamako haka wannan ranar ba ta kowa bace ta Allah ce ayyul mutasarriful kamil tasarruf mala baka gune yake cewa shine mai tasarrufi cikakken tasarrufi fi khalqihi ga bayi na yawmal jazai ranar jazai ta kama ko huwa yawmal qiyama shine ranar alqiyama wa huwa ta'ala kamilut tasarrufi fi kulli yawmin shaka baka gune yace Allah madaukaki shine mai cikakken tasarrufi a kowane rana illa annahu fi yawmal jazai abyan sai dai wannan zai fi bayyana a ranar sakamako ranar alkiyama wannan zai fi bayyana yanzu ba kuma babu Allah ba amma saboda rahama sai da jinkai akwai wanda da littafi God is dead Allah ya mutu ai wata kuma cewa akwai shi kuma yana nan Allah ya sa ana sai da lissafi ne a bashi kuɗi yana shakar iskan Allah yana kai da kawo Allah ya wasa abinci da komai da komai amma nan ko magana ba yayi wa khashat al-aswat lir-rahman sautu sautuka sun yi shiu da Allah da rahama don ka san muni Allah yana da rahama wannan ranar zai rahamshe ka kaga amma a nan duniya kowa ya tasarrufi ya ce ma wani sarki sarakuna a ce ma wani kaza wani yayin da ya kira ma amma Allah ya kare don shi kakkan mulki ne yana bayyana ne ranar alkiyama iyyaka na'budu Allah ya ce iyyaka na'budu kai Allah kai muke bauta ma yanzu a can mun kan hadisi farko cewa Allah ya ce na raba sallah tsakanin da bawana wato na raba fatiha tsakanin da bawana in bawana ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ce bawana ya gode min in bawa na yace ar-rahmanir rahim sai yace bawa na yayi min yabo in bawa na yace maliki yawmiddin Allah sai yace sai in ce ah, maliki yawmiddin bawa na ya girmama ni in Allah yace in bawa yace iyyaka na abudu sai Allah yace wannan na bawa ne wa iyyaka nasta'in wannan wannan na wani iyyaka na abudu sai muke bauta mu sai Allah yace wannan na wani. wa iyyaka nasta'in yanzu na bawa kun ga fatiha aya bakwai aya uku da rabi na farko bijima ma Allah ne sannan aya uku na ƙarshe roƙo ne haka ake yin zaya addu'a sai an girmama Allah an yabe shi sannan sai a fara roƙo da bukata haka Allah ya koya mana cikin suratul Fatiha alhamdulillah rabbil alamin Allah aka yaba arrahman rahim shi aka yaba maliki yawmiddin shi aka yaba iyyaka na'budu shi aka yaba sannan sai a zo wa iyyaka nasta'in ana neman taimako zaka iyyaka na'budu Allah na Abu na'buduka ba inda na abu duka ne da muna bauta ma muna bauta ma wani kafirai da mushrikai duk suna suna suna cewa suna bauta ma Allah ta mushrikai suna bauta ma suna cewa ma na duhu illa li yuqribuna ila Allah zulfa muna bauta musu ne domin su kusantar da mu wajen Allah amma sai Allah yayi hasan nan hasan aka ce iyaka kai kadai na abudu idan aka kaddamar da maf'ul to yana nuna cewa an yi an samu hafar kenan kai kadai ba mu bauta ba kowa sai kai shine ma'anar iyyaka na'budu iyyaka na'budu ba ma'anar kai muke bauta ba a'a abinda amma ana kai muke bauta na abuduka mu kai muke bauta muna bauta ba amma iyyaka kai kadai na abudu muke bauta ba wa iyyaka kai kadai nasta'inu muke neman taimakon ka kaga ya muku ibnu qayyim yayi mujalladi uku yana sharhin wannan aya mujalladi uku bai na baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace duk tafan da Allah ya saukar wata duk littafin ma'anar suna cikin Qur'ani duk ma'anar Qur'ani suna cikin Fatiha duk ma'anar Fatiha tana cikin iyyaka abubuwa, wa iyyaka nasta'in duk gaba ɗaya an aiko su ne wa duk annabi na ko ma arsalna wa ma wala fi kulli ummatin أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah ce wala kad ba asna fi kulli ummatin rasulan kowace al'umma mu aika mata manzo abin da yake cewa an ibudullaha wajtanibut tagut ku bauta ma Allah ku nisanci bautar dagutu wasu al'umma ba an mutu suna sallah ba zai ba wajabta musu sallah ba wasu jama'a an wajabta musu sallah ba irin samu ba wasu an wajabta musu azumi ba irin namu ba kowa da abin da amma a bauta ma Allah la ilaha illallah ita ce aka aiki kowa da ita insha Allah ce wa salman arsalna min qablika bi wali alman arsalna qablaka min rusulina aj'alna aj'alna min الله آلهة يعبدون الله ce wasal man arsalna min qablika min rusulina ka tambayi wasal man arsalna min qablika min rusulina ka tambayi wanda muka aika kafin kai annabi Muhammad na manzannin mu aj'alna lahum min aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badun mun sanya wasu abin bauta ba Allah ba wata dukkanin su Allah ne suke bauta ba idan muna wannan magana a cikin ibn ya rubuta mujalladi uku akan iyaka na abudu cewa duk addinin Allah an yi shi ne domin ai bauta ma Allah shi kadai sai wasu ce wa'annan suna cika suna wuce wuri suna tsanantawa suna kaza kaza yanzu an ga mutanen da da'awarsu bata ginu akan matsawa akan tauhidi ba daga cikin su an fara samun masu zagin Allah ko ba fara samu ba an fara samun masu kima annabi sallallahu alaihi mutunci me yasa domin ba a bada kafi akan tauhidi ba duk annabi sallallahu alaihi wasallam da zo a makka shekara goma babu abin da yake kira sai tauhidi sallah ba a wajabta ba azumi ba a wajabta ba aikin haji ba a wajabta ba duk abin da annabi sallallahu yake kira shine tauhidi sai da shekara ta goma aka wajabta sallah bayan wajabta sallah ya ci gaba da kira daga la ilaha illallah sai sallah daga la ilaha illallah sai sallah da madina aka wajabta sauran azumi da zakka da aikin haji ana yin su ana tauhidi da ya zo da rasuwa ya koma tauhidi yake ba muhimmanci tauhidi da sallah yake ake ba muhimmanci saboda me saboda muhimmancin tauhidi duk abinda zaka yi wani rabo na wani iyaka na abu ya Allah kai kadai muke bauta me bauta bauta shine ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina shine wani suna ne wanda ya tattara duk abinda Allah yake so kuma Allah ya yarda da shi wai bauta ba shine dole sai ka shiga cikin masallaci kai rukuni ko sujuda sai kana bauta ma Allah ba ismun jami'un suna ne wanda ya tattara duk abin da lima yuhibbu Allah wa da dukkan abin da Allah yake so ya yarda shi in Allah yana so abu ya yarda shi min al-aqwali abin nan magana ne wala amali ko aiki ne az-zahira na waje ne wanda ake gani au batina ko wanda ake yi na boye irin irin niyya dukkanin shi ana ce mai ibada zaka ba sai sallah ba yace aiwa wannan yake wa sallah sai Allah amma sai kace zan shirka eh yanka ma ibada ne fa salli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka kan yanka rantsuwa da wani Allah mutum yace na rance da Allah da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suna yi sai ce man kana harifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantsa da Allah ko ya yi shi man halafa bi abihi faqad ashraka faqad kafara wa ashrak duk wanda ya rantsuwa da baban shi yayi kafirci ko yayi shirka kuma Allah sai yana tsorata suwa daga haka sai dai wanda yayi ba za mu ce mai kafiri ba ba za mu ce mai mushriki ba ina fata mun fahimta ko aka aka muke wa kadalika ja'alnakum ummatan wa kadalika ja'alnakum ummatan wa فرضا لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا wannan al'umma ba za ta gana banna ta kyale ba sannan kuma ba za a sallafa mutum da yana banna ka ce wannan mushriki ne wannan kafiri ne wannan munafiki ne ya ba haka ba daidai bane amma wannan aikin ba daidai bane wannan aiki annabi da kai ne yace man kana halifan falyakul billahi aw yasmut da wani hadisi yace man halafa ya iski umar cikin wani waje umar sayyidina umar radiyallahu anhu yana cewa ya rance da baba ne yace kada ku rance da baban ku duk wanda ya rance da baba ne yayi kafirci ko ya shirka amma wannan ya nuna cewa kuma ya zama mushriki Aa wani ne umar ya zama mushriki ba zaka yau masu kasa London wani ya yi mushriki ya zama mushriki wani ya zama kafiri ba daidai bane ba daidai bane ba a so kasan kun mutane kun da irin wannan hukunci da kun mutane shi ka kai a sad da bomb shi ka kai a kashe mutane amma dole a gaya mu mutane cewa abin nan ba daidai bane kuma wannan aikin kafirci ne kaida shi ne ba duk wanda yayi aikin kafirci bane yake zama kafiri ba duk wanda yayi aikin kafirci bane dole shi ne kaida inda Allah sunnah wal jamaa aikin kafirci daban mutum ya zama kafiri daban domin wanda yayi da jahilci bai kafirta ba akwai wasu abubuwa da ke tokewa wanda yayi da tawili bai kafirta ba Kina fata mun fahimta ko wanda ya da jahilci ko ya da kafirci ko ya yi da man fata da ban sai mun fada ka fahimta da ban to duk wannan ba a ce musu ka ba a ce musu kafirci ala kulli halin dole mu kula da jahilin tauhidi sai an je wajen kabaruka kabarukan da a cikin wuce iyaka ga wuce iyaka ga waliyan Allah ahli sunna sai da waliyan Allah akwai waliyai waliyai suna da karama suna da daraja ana girmama su Allah yana sa wasu abubuwa ka hauku ga hannun waliyai wanda ba su aukuwa ga hannun ordinary ordinary mutane duk da kowa waliyin Allah ne amma waliyar daraja daraja ce ala inna awliya Allah la ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun waliyai alladina amanu wa kanu yattaqun wanda suke da imani suka kuma jin tsoron Allah shehu islamin tamiya da wani littafi da yake ce yake ce ma al-farqu bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytan a cikin wannan littafin ya tabbatar da cewa dukkanin mu'mini waliyan Allah ne sai dai waliyan Allah daraja daraja ne ثم أورثنا الكتاب الذي نصفينا وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ Allah tabaraka wa ta'ala ce kuma awratal kitab alladhina safaina min ibadina sannan muka gadar da littafi ga waɗannan da muka zaba cikin bayin mu fa minhum zalimun li nafsihi mu'min ne kashi uku ne akwai zalimun li nafsihi mai zalunta kai ne mai yawan sabon Allah yana tozartar da abubuwan da Allah ya wajabta mai kuma yana yawan sabon Allah shi ma walinin Allah ne mai daraja ta kasa gaba daya in dai kana da la ilaha illallah to kana da jibinci ga Allah wa minhum muktasib akwai na tsaka tsaka shi ya tsaya yana sallolin farilla bayan nafila ya azumi Ramadan ya ya gama da shi da azumi kuma sai wani Ramadan haka dai haka dai tsaka tsaka wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah akwai kuma wanda ya yi gazuwa ga alkhairi da idnin Allah shine azumi alhamdulillah shine taimakon jama'a shine taimakon makwabta shine sallar natula da daddare shine zuwa makaranta shine zuwa wajen tafsiri ko azumi ya wuce shine karatun Qur'ani shine tasbihi duk waɗannan waliyan Allah ne amma don Allah za haɗa na farko ɗinnan da na ƙarshe ai ba za su haɗu ba ko to Allah yana samar da karama gare su zai dukkan su samu karama ahli suna duk ne da haka zai dukkan su samu karama amma fa babu mai wuce iyaka ga ɗaya daga cikin babu mai tabbatar ma wani wani cewa ɗan aljanna ne saboda me saboda in imbancin mutanen da annabi ya ce wa'annan ya aljanna ne kamar asharatu mubashshirun bil janna kamar ukasha kamar wasu da ya tattara za su kai mutum 36 da da sai tu. sai ita ce ai wani ma dan aljanna to babu bukatar sai annabi ya faɗa mana wannan tantance da kai da annabi duk ɗaya za za a waliyan nan ana ganin girman su ana ganin darajar su ana ganin daukakar su kuma suna da karama karama tana aukuwa gare su Umar radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin manyan manyan waliyan Allah wa'inda karama ta kabbayyana Umar wata yana Madina yana hutuba da sanin ya aika mutane can wajen Sham suna yaki yana ta hutuba fa sai dinga ya kai ta jabal ya kai ta jabal ya kai ta jabal sai ci gaba da hutuba ta da mutane da suka dawo yaki wanda ya aka yaki sai sar ya ce wallahi muna can muka ji kuma yana ce mu ya sar ya ku hauduci ku hauduci ku hauduci radiyallahu anhu ya ga makiya ne yana yana huduba sai ga matiyan su za su wani ta bayan duki kun ga ai mutum da an wani gari da ganin wani gari ko amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba Umar karama da da yayi magana kuma kuma mutane mutane sun jiya suna nesa za ka sunna suna cikin da karama wani babu mai mutum karama wani sai ba mu tajire amma ba ce da kuma a wuce waliyin ba ce ya basuwa ba a wuce ya albarka da shi ba a zuwa inda kabar ko wani wali ya ce amin ko bani ko sami albarka ko kai min kaza ko kai min kaza amma na zuwa a ziyarce a yi mai addu'a na taba zuwa kabarin wani mutumin ke mutumin kwarai da ake gani an kewaye an kewaye kabarin mutane suna an kaddarawa mutane suna fitowa suna ce ka ba su albarka ce da ni shi gani fito sai suka yi in ba su albarka ce nake shak ya ni kuma ita yake Haka a cikin su san bai ba da shak to ko kuke su san bai ba yawa hmm. ina an ne yake suna je su an suna ko to wannan kawai tunane ne kawai na mutane wanda shi da ya samu mutane cikin zukatan wanda ya mutu kowa ne ne baya amfani baya cutarwa baya amfani tad'uhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawma al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir Allah ya ce in tasma'uhum in tasma'uhum la yasma'u du'a'akum in kuka kira su ba su ji ba mu ne tsara je inda suke na kira shi ya ansa kuma daga baya bayan gare da aka samu ana so shi tare da ya ba amma dai sai an kira mutum baya ansa ansawa in tasma'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum ko da sun ji ba su ansa ba su ansawa don ba a taba jin ce ya ansa ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum idan mutane kware ne ranar kiyama za ce wallahi ba mu muka saku ba za su kafice da bukun da kuke musu haka ba a roƙon waliyi ya bayawa ba a cewa bai iya ka ne mai addu'a a je inda kabarin shi ayi mai addu'a a roƙon mai Allah ya mai rahama kuma ana kyautata mai zaki duk wanda ya mutu a kan la ilaha illallah ana ana kyautata mai zaki Allah ya sa mu gane iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bauta mu kuma kai kadai muke neman taimakonka zaka duk abin da zaka nema ka nema ga Allah duk abin da Allah ya kaddara ya same ka zai same ka abin da Allah ma asabaka lam yakul yukhtiaka ko wa ma akhtaka lam yakul yusibaka duk abin da ya same ka ba zai kuskure ka ba idan aka jefa duki yanzu ya same ka kaka ce inda ban fito ba inda kaza zai same ka in kuma ya kuskure ka to ba zai same ka ba haka Allah bai kaddaro ya same ka ba abin da Allah ya kaddaro ya auku shi yake aukuwa wata ran wani sarki yana so a kashe wani sai ya rubuta ka'ida ne kamar yanzu duk sarakunan duniya in za a yi abu za a ce doka ta kaza an ba da hukunci ana ga gwamnati ta sa hannu ana ga shugaban kasa ya sa hannu daga su masu zabatar da kisa ba za su kashe mutum ba sai sarki ya ba su takarda sai su ji inda ake kashewa sai a karanta kowa ya ji doka ta kiyar ta a kashe sai sarki ya ce ya rubuta ya zo cewa yi kutan sai ce yukulaku a kashe shi da aka je an karanta sai aka ga yi yukulaku sai na ya rubuta a koma a mai san mai a ce garin ya rubuta ya aka goge ya zo ya rubuta sai wuce laku bai kula ba aka zo aka koma kan sai laku aka mayan mai aka dawo na uku sai ce Allah ya nufi aka kai wallahi bai da su aka shi ba aka shi ba kyale saboda abin da Allah ya nufa ko kare sai da kare nake mako kare nake mako Allah Abinda Allah ya nufa ya same ka shi ya same ka wanda Allah bai nufa ya same ka ba ba zai same ka ba duk da aka yi ba zai same ka ba Allah ubangiji ya samu gane wannan mu gane tauhidi iyyaka na'budu ya Allah kai muke bauta mu iyaka nasta'in baka neman taimakon wani ga abin da babu mai iyawa sai Allah mm. amma kana neman taimakon wani ga abin da yana iyawa wani abun ka ya fadi kace wani ni ko ne ga Allah kai makami ka ni ko ne haka ka shiga cikin rijiya ta fada akwai ɗan sanda masu rashi 111 in ka saka 111 ko 999 ka buga da waya ka kira ku zo su wannan wannan ana yi ko dan Allah ku taimake ni ku cece ni daga cikin nan ana yi sai a sa maka rijiya sai ka fito ka wannan ka adam da iya yi ko amma babu kowa wata musiba ta same ka ka kira wanda ne ya taimake ka wannan shi aka hana amma mutane wanda tauhidin su ya kai karshe ko taimako wannan da aka halatta makwabta suna kyamusu suna kyamusu ne wani taimako sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tace ran ɗaya tana bisa doki bulala sai ta fado sai ya sauko ya doko bai da ma ta mika mai saboda da lai Allah ta ilhafa ko annabi ya yi musu tarbiya da kasu wuce kowa komai ka mi kullum ma zai wala ba zai ni kuma da yadda ka kace kace yace ka ni komai ni komai bulala ta bai yadda kawai shi yana so zai da ne mu taimako ya ne mu taimakon Allah Allah ya ba mu ikon neman taimakon shi an iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya ne kaka Sheikh Abubakar Gumi yace Allah ya ni ai arshidna ila al-manhajil mustaqim ya Allah ka shirya mu zuwa ga wannan hanyar ne kaka tasil ila rahmatika wadda ke saduwa zuwa ga rahmatka wa huwa ash-shari'atu dharra ita ce wannan far shari'a wa qad istamalat alayhi min al-imtisali wa mastamalat alayhi min min min imtisali al-awamir wa ijtinab an-nawahi da abin shari'an nan ta kunsa na yin abin da aka ce a yi da nisantar abin da aka ce a bari wa ahkamin da wasu hukunce hukunce wa ma yatanasabu min zalika fi'lan wa abin da ya kama da haka na aikatawa ko hani irin wa'annan abubuwan su ne siratul mustaqim hanya ne tsaka tunda kaji Allah ya faɗi hanya ne tsaka to akwai wanda ba ne tsaka ba shi annabi ya tsado hanya ya jawo wasu hanyoyi gefe ce wannan shine siratul lahi mustaqim wannan kuma shine subul duk wanda aka ji suna kaiwa ga jahannama zaka ne ya kamata mu kama hanyar Allah ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shigar da mu hanya mikakka ko mu ce hanyar nan mikakka kun ga roko ana roko kala biyu roko kana roko abinda baka da abaka kana da roko abinda kake da shi Allah ya tabbatar da kai a kai kaga ai duk wanda ya salla ai yana da siratal mustaqim ko amma yana roko Allah ya tabbatar da shi gashi annabi yake yawan cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya ne juya zukata ka tabbatar da zukata akan addininka sai da shi ummatul mu'minin cikin matan tace ya manzo Allah ina jin kana yawaita wannan addu'a ya mai juyar da zukata ka ka tabbatar da zukata ta zuciyata akan bautar akan addinin ka shin zukata suna jayewa ne bayan sun imani sai yace al-qulubu bayna usbu'ayni min asabiqir rahman yuqallibuha kayfa yasha zukata suna tsakanin farce biyu cikin Allah yana juya su yadda ya ga dama zaka yace ta karanta da Allah ya koya muna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله يتوبنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا مؤمنين يا الله يا الله كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا su ba kowa duk abin da yake bukata ya karo Allah ya tabbatar da shi kan shari'a jama'a akwai mutane da fake bai musulunci kwata kwata su koma wani addini kuma ana samu kuma kullum kullum akwai wanda ke bai musulunci su koma wani addini sai dai da ikon Allah shigo wa addinin musulunci sun fi yawa amma kullum akwai masu shiga wani addini za ka kai roƙi Allah kada ya sa ka zan cikin su akwai masu bari sunna su kama akwai masu zuwa makaranta su daina zuwa makaranta akwai wanda da suna sallah daga bayan su ba sallah za ka kai karo tsoron Allah Allah ya tabbatar da kai akan hanya mai kakka ko wacce ce wannan hanyar mai kakka siratal allazina al'amta alaihim hanyar nan ta da kawwa ni'ima mala baka bin ce, badalun min sirati wato wannan badali ne daga siratul mustaqim da aka ce sai aka ce wani irin sirat ne mai badal shine a canza wani abu da wani abu wancan siratul mustaqim menene ya kawo siratal ladina al'amta alaihim hanyar nan ta da kai wa ni'ima والذين أنعم الله عليهم هم الذين أرشدهم إلى إلى الهداية شك بكر gumi yace wa'annan da Allah ya wa ni'ima sune wa'anda ya shirya ya shirya su zuwa ga shari'a wal istiqamati da daidaituwa minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin na daga annabawa da siddiqai da shahidai da ingantattun bayi kulluhum dukkanin su kanu kanu ala millati islam dukkanin su bisa ga hanyar musulunci suke sune ka alladina an'ama an'amta alaihim Allah ya ga ya mana cikin suratul nisa yake wa man yuti'i Allah wa rasul fa ulaika ma'a alladina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin minan والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما Allah ya gaya mana kuwa yawa ni'ima sai ya ce wa man yuti Allah wa rasula duk wanda yawa Allah da'a yawa manzon Allah da'a fa ulai kama alladina an'ama Allahu alaihim wannan suna tare da waɗanda Allah ya yawa ni'ima kuwa ne minan nabiyina na daga annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada da waɗanda suka yi shahada wa salihina da nagartattun bayi wa hasuna ulaika rafiqa ma dallaga ce waɗanda su ne abokan tafiyarka zaka kana bukata Allah ya shigar da kai ne zuwa ga hanyar annabawa da siddiqai da shuhada da salihin idan siratal ladina an'amta alaihim wasu malamai sun kafa hujjar cewa wannan ayat siratal ladina an'amta alaihim tana nuna cewa khilafa abubakar siddiq bayan annabi sallallahu alaihi wasallama daidai ce a shi ashe abubakar siddiq shi ya kamata ya kasance bayan annabi saboda me saboda Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya mu hanya madaidaiciya wacce ce ce ce siratal ladina an'amta alaihim su wane ne an'amta alaihim sai Allah ya ce ah, ah, man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was siddiqina daga ambatin annabawa ta gambacewa siddiqai zaka daga annabi wai kamata ya doka siddiqi kuma duk malamin sun ijma'i Abubakar shine shugaban siddiqai zaka khilafa tai kullum muna karanta a cikin fatiha cewa Abubakar siddiq shine khalifa annabi da gaskiya da mun karanta ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim wannan ayat shi abin take nuna ba sai nuna Abubakar siddiq shine khalifa na gaskiya na annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan ayat ba da ayoyi da yawa cikin Qur'ani suna nuna cewa cewa shine dai shine dai khalifan khalifan gaskiya don Allah tabaraka ya nuna cewa ai mai da Allah ya ce kullil mukhallafin min al-a'rab satad'una kullil mukhallafin min al-a'rab satad'una ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunhum يقاتلونهم أو يسلمون Allah ya ce kullul mukhallafina min al-a'raj da aka dawo yakin tabuka wanda baka tafi ba yakin tabuka shine yakin da karshe da Allah ya yi wanda ya fitar kai sai Allah ya ce kullul mukhallafina min al-a'raj kace waɗannan larabawan kauyen da baka tafi ba suka tafiya satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadid za a kira ku zuwa ga wasu mutane ku yaƙe masu tsananin iya tuqatilunhum ko ne su yaƙe su aure su yi ko su ta sai Allah ko su musulunta sai Allah ce fa in idan kuka yi da'a ga wanda ya kira ku yutukumullahu ajran hasana Allah zai ba ku lada kyakkyawa wa in ka tawallau idan kuka juya mai baya kama tawallaki min qabl kama kuka juya ma annabi baya tun kafin shi kama tawallaitin min qabl yu'adhikum azaban alima Allah zai ku azaba mai tsanani wa ya fita wannan yakin ko da yakin da Abubakar ya fita ne ko wanda Umar ya fita wa ya ta Umar Abubakar ko yaƙin Farisawa ne ko yakin Rumawa Abubakar da Umar suka yi wa'annan yakin zaka haka sai Allah yake in an yi ma wanda ya kira wannan yakin da'a wata Allah yana umuni a yi ma Abubakar da'a in Umar ne aka yi kuri ba ke shari'a fa'itawa ake ni kuma ya yake su idan kuka wa wanda Abubakar ya sa a'a to Allah zai ba ku lafiya mai yawa kun ga in ma lokacin Umar ne halalla Abubakar ta tsara fitowa saboda in lokacin Abubakar ne yakin rumawa to sai a ce idan kuka wa Abubakar da'a Allah zai ba ku lada da yawa in kuma Umar ne lokacin fa'itawa duk malamai sun fassara su ne kuli ba'atin shadidin in kuma in na Umar ne lokacin yakin Farisawa to idan kuka wa wanda Abubakar ya yallaka da kuka da'a to Allah zai ba ku lada mai yawa dan kuka juya mai kamar kuka juya ma annabi kafin shi to za a yi muku azaba mai tsanani kaga duk wanda ya nuna ya cewa khilafa Abubakar ingantacca ce kuma tsayayya ce akwai irin wannan isharu cikin Qur'ani masu nuna haka Allah ya ƙara yarda da Abubakar da sauran sahabbai صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم mutane sun kasu kashi uku yana cikin abin da ka kuma fatiha ummul kitabi ummul qur'an saboda ma'anona da ta haɗe bayan sunayen Allah manya manya Allahu ar-rahmanu ar-rabb kuma ta kasa mutane zuwa gida uku kaga ta zuwa allazina al'amta alaihim da kuma magbubi alaihim da abbalin duk mutanen duniya ba su cikin wannan kashin uku sai allazina al'amta alaihim sune minan nabiyina was siddiqina was sune musulmi al magbubi alaihim wanda aka yi fushi da su sune duk wanda yake da ilimi kuma ya tsaki da ilimi sune yahudawa saboda yahudawa suna da ilimi sun sani ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu sun san annabi kamar da suka san ƴaƴan su da cikin su ba kamar yadda suka san kansu ba fa saboda sun bai san kai ga lokacin da yana jariri a ce saka kana wata shida ya aka yi baka sani ba ba kanka ba fa kamar yadda ka san ɗanka sai Allah ya ce ya arifunahu kama ya na abna'ahu sun san shi kamar yadda suka san ɗanka sun ma kaka tara da ciki sati biyu zaka fara ganin alamar cewa da ɗan nan ma sai ka ba yana ta ƙara girma har a haife ta har ya girma gaba gare ka zaka sun sun san cewa da ilimi suka aiki da shi duk wanda cikin wannan al'umma yake da ilimi ya tashi da shi ga zai rasa fan magrubi alaihi abbalin sune nasara su kuma ba su da ilmi suka yi aiki wa rahabaniyatan iftara'uha ma katabnaha alaihim illa ibtiga'a ridwanillah fa ra'awha haqqa riwayatiha Allah ya ce su sun kare ibada wanda ba Allah bai aza musu ba sai kuma ba su kiyaye ibada yadda ya kamata kiyaye da sun kiyaye wani zuhudu da gudun duniya da rashin shiga cikin mutane da keɓancewa daji da tafiya babu takalmi har yau ana ganin wasu su cikin kasuwanni suna tafiya babu takalmi matan babu ɗan kunne ba su make up wai duk bauta Allah ne sai Allah ba haka Allah ya ayi ba ba Allah ya aza musu wannan ba ala kulli halin suri abdalin wa'anda kristoci su ake ce ma su ake ce domin su suna iya kai ita bakin gaskiya kai ke nan wallahi Allah uku ne ya yi uku nan in kai mai sai mai kada dai kai aka ga mai abu da lissafi da ma aka ga mai to kai yanzu ko ya dauko ta dai san ko ina bane ko ya san ko ina dai ne gane zai za ka mai da inda Allah ya ce da inda aka ce cikin babu ne ba ka nuna mai ce ne amma batacciya da sauki duka ga wanda Allah ya fushi da shi wanda dukankan ya sani ya take sani malam ka sani ka take sani wanda sune yahudawa sune mallamai sun sani sun take sani su su san annabi annabi shine annabin gaskiya a cikin littafansu da suka karanta cewa Madina zai tawo sai suka kwashe kayan su shekara ɗari shida kayan aiko shi ta dawo Madina da zama cewa in Allah ya aiko ya je aiko shi zai tashi cikin su idan suka faɗa larabawan Madina sai su ce in wani annabi ya nan tafe duk wanda ya yi imani da shi shi zai samu nasara mun yi kusa mu yake ku da mu da shi zamu haɗa kai mu yake ku domin a cikin tafas ba haɗu ko dan wani ba bane an dai faɗi wani gari zai zai tsaya ina fatan mun fahimta wani gari za a tar da shi a ce ai kakkutu zai tashi ba faɗi ba ni bane ba faɗi ba ni bane ba faɗi wani kabila bane an ta kutu da tashi haka yake cikin tatan su da mm. kuma ta kutu da tashi bai mu tafi da garin mu dawo ta kutu haka suka yi madina shi da mu mu haife shi sai suka yi madina suka fi wa madina cewa su da kai wa dai sai Allah ya taso shi da cikin laraba wannan wani ke ummiyuna mm. ba su iya rubutu ba sai karatu ba mm. suka shaida suka tabbata lalle shi ne wannan manzon kuma suka kafe shi suka shirya ce zaka duk duniya mutum da ya wuce ɗayan wannan uku ko dai yana da ilmi yi aiki da shi shine alladina an'amta alaihim kenan wanda Allah ya yi wa ni'ima ko yana da ilimi ya kaki da shi shine al-maghdubi alaihi wanda Allah ya dushi ko bai da ilimi yace ya aiki shine abdallin wanda yake fatacce saka duk al'ummar duniya sun kasu cikin wannan kashi akwai musulmi sune asalin wanda suke da ilimi suka aiki da shi yahudawa sune asalin wanda suke da ilmi suka aiki da shi nasara sune asalin wanda ba su da ilmi kuma suka aiki da ilmi don shi da suke fatacce sune ana yawan samun masu musulunta cikin ko da suka da an ce wani kirista ya musulunta wato wannan bayani yana da muhimmanci da akwai mutane da yawa da ba sun bambanci tsakanin Bayan hudu da nasara ba ko ni suka yi shagin yahudawa ne in amerika ta yi wani abu a ce ba yahude in ingila ta yi wani abu a ce ba hude." in nan ne najeriya kan ko wasu kan ba ce ba ya ba su ne yahudawa ba yahudawa yan kaɗan ne duniyan nan gaba ɗaya ba su ci mutum miliyan goma ba mutanen kano sun fi yahudawa yawa ɗan kaɗan ne sai tsabarajin bala'i ke yake da duniya duk abin da kuka sani su suke duniya duniya sai yadda suka ga dama ake yi kowa da ya yake musu da miliyan shidda ne a da miliyan miliyan a Isra'ila miliyan ɗaya a New York saura kuma miliyan biyu suna tsakanin Morocco da Tunisia da Algeria na North Africa nan suke duk inda sauran su kan kaɗan kadan ne akwai su Jordan akwai su Lebanon akwai su ina amma duk kan kadan kadan ne nan wanda suka fi yawa da Isra'ila da New York da Tunisia da Algeria da Morocco amma yanzu sun fara duk komawa Isra'ila yanzu a a asabiti sun kai mutum miliyan tara a Isra'ila amma suna nan a New York shi ko da shi gwamnatin New York shi bai hude ne sai da addini ya muzawa ne ka duk ayancin su ba su kai ɗan bisa goma musulmi ba a america amma ke da lodi in duk shugaban ƙasar america da suke zai shugaban ƙasa su ya yi lodi in su sun yadda yake zama amma ba su kai ɗaya bisa goma na musulmi da america ba fa musulmi da amma saboda su adda madafan mulki su adda madafan iko su adda kafafen watsa labarai sai wanda suke so yake zama sai wanda ba su so ba ya zama In sun ka ka ka hawa sai su dalle idan ba su hana ka a ga manya-manyan kafafen watsa watsa labaransu suke da manya-manyan kamfuna wayannan yahudawa duk sharin duniya yana tsira kare da su ba za ka taba ganin ba yahude ba ba za ka taba ganin ba yahude ba ya musulunta kaɗan shi suke musulunta lokacin da an samu Abdullahi bin Salam bayan wucewa Annabi sallallahu alaihi samu wasu kamar Ka'abul Ahbar da wasu amma yan kaɗan suke saboda shi ala basirati yake shi ya san shi ne daidai kai ba kai ne daidai ba sabanin nasara da shi ba shi gaskiya take da rabbi aka ce to ya gane sai a shi musulunci ko ya ce babu Allah unguwarsu a kowane da yau sati uku sati ya ga da yau wata wata ɗaya ba ko wata biyu da zai tafi unguwar in ka je unguwar su a London ba ta biyar da ni sai ka ga abin sallu za ka shi ku kallo su da malhassu da dogon jemu da dogayen tufafin ba haka za ka ga sun yake suna ta tafiya haka za ga unguwa kamar in ka tafi wata unguwa ta musulmi haka za ka ga daga gina ga za ka za ka kira yan Pakistan wannan tsarin Pakistan wannan da jere kana za ka Pakistan haka za ka ga Yahudawa su abin da suke bai hudiya da kamfani kowa ba yahudi ne a kamfanin ke inda aka samu aiki ba kan bai hudin da ke yi ba sana'a ko wani kila aikin shara amma ya akwai aikin shara a kamfani akwai wani bai hude da bai samu aikin shara ba za a wanda ba bai hude ba sun fi kowa haɗin kai sun fi kowa zama maɗaurin su ɗaya haka suka ɗaya yake kuma babu wanda ya isa ya taɓa ɗaya daga cikinsu. babu wanda yake yanzu sai sa ta ba mutane wahala a a a Palestine a Jabar Salam da abubuwan da suke dole America tana ji tana gani ta musu baya a 2011 akwai lokacin da Obama ya yi magana ya ce two state solutions za a yi Isra'ila daban da daban dole za a yi shi nan kusa yana haka shugaban Isra'ila ya taso zuwa America bayan sun gane ya zai ba fahimci abin da kiri ba haka yake nufi ba nan take duk bai wuce awa 40 da ya yi magana ta farko kuma zai koma canza ta ba saboda karfin da suke da shi da madafin mulki da suke ganin suna da ita amma duk da haka nan albishirin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya ba za ta tashi ba sai musulmi sun yaƙe su sun yi kata-kata da su su naɗe bayan duki duki ya ce bayan hude musulmi to ga bayan hude nan bayan aka kashe su su naɗe bayan bishiya bishiyar ce to ga bayan hude bayan aka kace shi illa illa zarkat sai wani bishiya da ake magarka shi wannan mishirar yahudawa yahudawa ne yahudawa suna yawan shubka wannan saboda annabi ya faɗi cewa shi wannan bishiyar ta kuce ba zai faɗi ba zai zai ga nade zai kare zai kare shi ma ba yahudi ne annabi ya ce mishirar yahudawa zaka insha Allah musulunci zai samu sa'a kan su aita hakuri kuma a yin abubuwan da musulunci ya umarta kan mu yi ƙoƙari mu zama yahuda amma muna da ilimi ba mu aiki da shi kan mu zama nasara mu zama basassu wanda ba mu karatu mu zama musulmi wanda Allah ya koya muna Allah ya shiryar da mu ya zama kafin fata ta ce amin wata Allah ya karba muna ismu fil ne wata istajib bima na istajib ya Allah ka karba muna shi yake nufi za ku ji addu'a ce aka yi ciki duk lokacin da kake karatun fatiha sai wa'annan ma'anoni su dawo gare ka sai ka fahimci Qur'ani da ya kamata ka fahimta Allah ya karbi na azumin da muke yi Allah ya kabe ibada mu Allah ya sa wannan abin da muke saboda shine kuma Allah ya mana tarayya cikin rahama sai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai ko eh to kan samu ne cikin da ba ta kai kan insha Allah sai da musulmi ya kuma da da tambaya take cewa alwallahi na yi domin sallar jana'a na sallar jana'a da ake yawa sai aka yi sallah abu ko ya yi sallah abu wannan yana cikin abin da mutane ke yawan tambaya idan ni a walla domin sallar da ba ta wajibi ba wannan asali shine kaida ba sallar ma nafila ba ko ni alwala domin karatun Qur'ani zan iya sallah da ita eh zaka iya yi shine kauli mafi inganci Allah cewa ya ina amru idza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wa bi ru'usikum in kai alwalla alwalla ce zaka yi amfani da ita kan komai ko alwalla kai domin ka kwanta a da ka bacci kana da sallah da ita wannan shine kauli mafi inganci in ka kwanta da ita ka kwanta da kuma alwalla ka bacci bayan ka kwanta da ita ne kila ka kare ko wani abu ba ka kai komai da ita sai dai sai a da ita a wannan bacci ba ka karewa misali ka kwanta da ita da kai alwalla ka kwanta sai wani abu ya fito maka baka da cewa sai ka je kai wata domin ka ga ka kwanta da ita shi ake so zaka in kai sallar isha'i ko kai sallar kai na tana kana kana ya kwanta da ita to ka dinke kai ya Allah kana da Allah zaka iya sallah wallahu ta'ala alam subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah